alhamdulillah oh, muna ma mutane godiya Allah gwada muna sabon shekara eh, mun gode jama'a gode da mutane da bakin da muka samu sabon zangon ga kowane shekara muna wanga wasa saboda haɗin kai a sabon zango na nan an ba mu sabon zango tun 1909 shi yau ya kamata muna bar mutane san ga tsofon gari ne sabon zangon ga duniya gaba da muna gode da kowa gidan duniyan ga duka muna gode da kowa da wanda suka zo da ba samu sun zo da wanda suka duba wangan midiyan ganga mun gode da wangan midiyan ga kuma thank you very much mun gode da jama'a ku addimu ba ta mun gode